sha 13 ga watan Mayu shekara ta 2022 kuna tare da sashen Hausa na Studio Kalangu ga labarin tare da Hawa Usman ga muhimman kanun Yau ne ake bikin ranar sallar mata na kasar ƙasar sha uku ga watan Mayu a cikin labaran za mu taɓo batun yadda matan ƙauye ke tafiyar da rayuwarsu a Dakusa a jihar Zindar. Har ila yau dai a game da bikin ranar Razamun Hawa ciro na jihar Agadas inda mata suka gabatar da kokinsu ga magabata. a rahoton na musamman mun nufi difa musamman ma a fadar sarki don jin tarihin magaram matar da ke kare hakkokin mata a yankin mu barkanmu da yau yau ranar 13 ga watan mayu ƙasar niger na bikin ranar sallar mata karo na 32 duk da irin gwagwarmayar da ƙungiyoyin mata da kuma magabata ke yi don tabbatar da 'yancin na mata a wasu yankunan matsalolin mata sun huce iyaka misali a dakusa wani ƙauyen jihar zandar mata na cin karo da matsaloli da dama wajen samun cin gishin kansu kamar yadda zakuje a cikin firarsu da zara bukar mu mata muke shan wuya tun da wataran sai ki waye gari ɗalbi baki sai ki huta ki nema ki nema wataran ɗakin ki ma ki shiga ki kuka da ke da ɗanki don ba ku da abinci wannan hannun nawa ice zan je in saro wani gun garin rogo zan kai a bani don matsala in ka in bai diyana kokarin mu abin da muke fama gwamnati muna mishi bakin kokari mu muke zaman kanmu da mata da mazan mu ga ruwa babu ga abinci babu mu haka ne dau bar daɗi wannan nema nema na mata da ake zuwa na icce shi ne mata suke sarawa da kara-kara su saida yanzu ku bar dama an hana garduhore ya hana dabobi sun ƙare a dalilin bikin ranar ta mata ta ƙasar niger ƙungiyar mata masu ra'ayin muhalli wop niger ta tsara wata ganawa yau da safe a birnin yamai kan maudu'i mata da canjin yanayi a cewar shugabar ƙungiyar sun yi wannan taron ne don wayar da kan mata kan illolin canjin yanayi da kuma hanyoyin samun mafita kamar yadda marishatu ahmadu amadu samira ta shaida ma asuma shina Les femmes sont les plus vulnérables face au changement climatique. Mata su mafi rauni a fannin sauyin yanayi. Misali, a cikin jihohin da ke can nesa inda ke da mashigar ruwa sauyin yanayi yana sa karuwar zafi ruwan sai su shanye sai ki ga su mata sai sun je can nesa domin neman ruwa da kuma rashin ciyawa shi ma yana ƙara zafi ta hakan kuma ba su da wajen da za su taruwa su yi ayyukansu mata za su samu ƙarin bayani akan wannan maudu'in wanda ya shafi kowa za su gane irin rawar da ya kamata su taka kenan sai su kawo tasu gudunmuwar domin a samu a shawo kan wannan matsalar ta sauyin yanayi kenan za su yi iya ƙoƙarinsu a nasu ɓangaren wajen rage tasirin sauyin yanayi. Matan Cirozerin a jihar Agadasa sun zaɓi wannan rana ta sha uku ga watan Mayu don gabatar ma shuwagabannin yankin nasu daga cikin kokinsu. uwal gida hawa Bako shugabar makarantar sakandare ta Cirozerin kuma shugabar kungiyar matan ta bayyana ma Ahmed Felin wasu daga cikin ƙorafe-ƙorafen nasu. Kuma alakuci me Kamar yadda aka saba ga wasu ƙorafe korafe da basu wuce gona da iri ba na matan gundumar zirin. Ɗaya, ginin asibiti tare da kayayyakin da ya kamata don tabbatar da lafiyar uwa da yaronta. Baiwa asibitin Sonisha kayan aiki na likita na dubin cikin ciki. Sakawa a zaman wannan asibitin kuma likitan mata wato ginecolog Magance matsalar rashin ruwa na birnin cirozerin. A tabbatar da rufe kewayen makarantu na cirozerin don tsaron yaranmu. Samar da babbar mota wa ma'aikatar magajin gari don tabbatar da tattarawa da watsa sharar gidaje. Tabbacin ingantacciyar lafiya da tsafta ga uwaye da yaransu. Hanzarta aiwatar da aikin karfafawa mata tare da samar musu da kudaden gudanar da ayyukansu da ƙananan kamfanoninsu. Moyen Entreprise. Wasu mazaunan gundumar Filinge tare da ban hannun ma'aikatan ministan gaban ɗiya mata da kare hakokin yara ƙanana sun yi wani tarbace na kuɗaɗe ga mutanen Abala da suka baro gurarensu a yankin na jihar Talabere. A dalilin wannan tarbacen da kuma dalilin wannan rana ta uku ga watan Mayu. Ministan gaban ɗiya mata da kuma kare hakokin yara ta yi jawabi a kaɗan daga cikin abin da ta faɗa da mamman ada ya gutsuro mana. Ɗorewar rashin tsaro a ƙasar nan tamu yana buƙatar haɗa ƙarfi da ƙarfe domin ɗaukar matakan kariya dangane da illoli daban-daban da wannan lamarin ke kawowa da ke shafar musamman mata da ƙananan yara. A cikin wannan tsari ne ma'aikatar ministan inganta mata da kare yara ta hanyar wannan taron foyandin ta ɗauki nauyin bayar da iyakacin goyon bayanta ga matan da suka gusa daga mazamninsu na gundumar abala da rashin tsaro ke ci musu tuwa kwarya da ke shafar gudanar da rayuwarsu. Yau ne aka zo ƙarshen wannan baje koli na mata masu fama da nakasa na ƙasar Nijar. baje kolin da ya hada lahirin matan jihohi guda takwas ya wakana tsawon sati guda albarkacin bikin sallar matan kasar niger aminu muhammad da ta hoto daga jihar rifa ta habibu garba karin haske shekara hamsin da biyu mu yan nakasassu ne na rifa turaren wuta ne muka kawo da ban da sana'a sai isa'ir e ta bamu jari shine muka samu dama yanzu jari ya bunƙasa yanzu ga shi muna bin fuwar muna sayo itace ne muna gama da su turare da su gari da su santal da su garin umara da su turare mai zahi da odo kolon muke hada muna gyara shi yanzu jikoki na waje na a cikin wannan turaren nan muna ma yara na ina ma jikoki na muna ci muna sha yara da kwal suke yi muna taimaka musu kuɗin recreation a ce kayye mu saya a ce teni mu saya a ce wani big suka yau mu duk muna siya da ba mu da shi amma sun taimaka mana sun samu cikin mutane da mu abin tausayi ne yanzu alhamdulillah muna samu ina doka ina je ina zagaya kuma akwai kiliyan suna zuwa suna siya barin nan bai da amfani mai yin bara har tausayin shi muke ji to Allah sa masu barin na su ma Allah ubangiji taimaka mu su ma su bankasa kamar irin namu gwamnati bai mai taimako sai dai kungiya wannan ita ce take taimaka mana a cikin tsare-tsaren tuni da ranar matan Niger jakadiyar kasar amurka ta jagoranci wani biki a ofishin nata inda ta miƙa takardar yabo ta matar Nijar ta shekara zuwa ga Samira bin Usman. Matar da ta yi fice a game da nuna ƙwazo wajen ayyukan ci gaba a ƙasar Nijar. Rabiatu mai Kano ta kasance a wajen. Ga kuma hirar da suka yi tare da Samira bin Usman kin shugabar ƙungiyar Nijeriyar. Wannan abun alfahari ne kuma babban gata ne a gare ni samun wannan lambar yabon. Matan sojawa ne waɗanda mazajensu suka rasa rayukansu. Su ne muke taimakawa ta hanyar wani tsari wanda muke ba su damar samun horo domin sama ma kansu 'yancin kai ta yadda ba za su tsaya sai wani taimako ya zo musu ba. Su samu su ɗauki nauyin kawunansu da kuma na iyalansu. Sannan kuma na sadaukar da wannan lambar yabon ga dukkan matan da muka kama ma da ma waɗanda za mu kama dama da waɗanda su ma bamu samu muka kama musu ba ina son in jaddada musu da ina nan domin su a duk sanda suka tashi neman wani tallafi ko kuma suke da wani tsari wanda suke so su bunƙasar da shi idan dai har wanda zai ba su damar ɗaukan nauyin kansu ne to a shirye nake kuma ina kira ga sauran mata da su kama shikinsu su yi aiki su yi kasuwanci su yi ababen da ke burge su su amfani al'umma su cika burinsu su kuma more hakokinsu rêve et de jouir de leurs droits. mutum ɗaya ya rasu talatin da tara suka ji rauni 11 daga cikinsu sun yi mummunan rauni wannan shine sakamakon wani hatsarin mota da ya wakana a ranar alhamishin da ta gabata wajejen fitar garin agadarsa kan wata mota mai ɗauke da mutum biyu kan hanyar su ta zuwa shirfa a gundumar bilma musa mamman ya hira da wa'inda suka tsira daga hatsarin ga kuma abin da suke cewa cikin babban mota na muka mu mun zo muna tahiya muka ga wata mota ta mai na kwalta to akwai ɗan gangare gare shi gangaren kuma motar gata sun yi mata lodi sosai mutane sun yi yawa wasu ma a tsatsaina suke to dan gangaren gara take sai ta dan karkata waje guda to shikenan motar kawai ta hwadi eh. kuma akwai dan suka ci ciwo da dama lalle hakika an shake mutum guda da can karkashin mota an ci shi wannan bai da rai amma tsakanin wanda ya kalle tsakanin wanda ya ji rauni gaskiya suna da dama mun kai mutum kaman 200 ko sama da nan eh amma mu yan jihar da magar mu guda 12 ga mutane mu uku a kwance duk kaya danne wasu mutane mutane mu guda biyu ma sai da aka tona aka huddo suna nan kuma can kasa ba mu sani ba yanzu kaya ana ci ana hudda akwai wasu a kasa babu wasu ba mu sani ba a cikin zaman taron ministoci na jiya an ɗaga ranar jarabawar ƙarshen karatu 'yan makaranta na gaba da sakandare na wannan shekara ta 2022 za a gabatar da jarabawar a dukkan faɗin ƙasar niger ranar 18 ga watan jiye maimakon ranar 26 ga watan na jiye kamar yadda ofishin da ke kula da tsara jarabawar ya bayyana a ranar 2 ga watan mayu shekara ta 2022 a cikin wata sanarwa. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Mina masu ƙasa da shekaru 20 za ta yi wasanta na ƙarshe na rukuni dangance da kwamfalar ɗaukan kofin ƙasashen Afirka masu ƙasa da shekaru 20 da za ta wakana a Egypt a shekara ta 2023. Mena za ta kara da 'yan wasan Togo a filin wasa na kunce a birnin Yamai. a yanzu kuma sai rahoton namu na musamman da cikin masarautar bare-bare a jihar difa akwai wata mata da ake kira magaram jakadiyar mata kenan wadda ke da matsayi na musamman cewa da kare 'yancin mata shin yaya ne ake zaɓen magaram wani matsayi ne ke gare ta a masarautar gadi amsa a cikin firar da gidi abdulrahman ya yi da hassana kulubale ƙwararriya a bangaren al'adu na bare-bare magaram kala biyu ne a da zamanin kakanni akwai magaram na gidan sarauta magaram da barbarci da hausa kamar jakadiya kenan kuma na biyu zamanin da samariya ya zo an sa magaram in an ce magaram. akwai sarkin samari ko ten maza hoton mata kuma magaram ake cewa. Menene aikin magaram? Ita wannan magaran kin ita take da incin 'yan mata. Kuma ita magaram a gari waccan ta Samariya a lokacin da ana Samariya ko bako ya zo gari yake son zawara bai isa ya mata magana ba sai ya je ya ga magaram. Ita take da incin da za ta bari ko fira haka ku zauna da saurayi ku yi ita ma gara na samariya wani kamar uwa take ga ku yan mata ba ta yada kara ku tsallaka. ba ku isa ba in ta ce hori hori ne in ta ce baki baki ne lokacin suna kama darajar su kuma su ma suna kama darajar yan mata eh yan mata ba kara zube ba suke a lokacin nan ko da arme kake son yarinya in dai zawara ce sai an ga magaran. eh in dai budurwa ce wannan kuma ya shahi uwayen eh ba kamar na yanzu bane kawai ka shigo gari a titi ma ka ga yarinya ka ce kana so magaranta gidan sarki ita kamar a bikiye shawaran sarki ce ta wajen kotan mata kamar ko wani abu ne ma na wajen kotan mata sarki yana shawara da ita ta san darajar sarki sarki ma ya san darajanta ita ce za ta tahiyar da ayyuka na wajen kotan mata haka na kamar dai jakadiya yanzu kin san da yanzu in an ce jakadiya sarki gashi nan da matan shi matan shi ta je ɗakin shi ma ran turkinta jakadiya ita take kaita kuma a gidan sarki in kina shiri ke da jakadiya a kullum ma ke ce a ɗakin sarki. Yaya ake samun matsayin ko kuma gadonsa ake? Magaram ba a gadonta, naɗa ta ne ake, yardan jama'a ne, na wajen zawarru. ana tahiya takara waccan ma ta ce tana so ta dora takararta waga ma ce tana so ta dora takararta to yanzu masu zaben nan wa'yan mata ne su za su ce mu wance ita ce magaran mu babu gado shin wannan matsayin magaran akwai shi a yau ka yanzu haraka wannan ta magaran babu shi to yanzu sunan da ya zo ya ci wurin magaram a samariya a ce la president to president ba ta da daraja irin na magaran. tunda a yanzu zamanin ganin yanzu akwai president kin da militan za su tashi masu shata da mari a da ko magaran ko magana baki isa baki gaya mata yanzu babu zancen magaran a jama'a amma manta shi abin da ya sauka kenan a game da labaran wato na sashen hausa na wannan maraicen na sha uku ga watan mayu za ni burin ku tare da salamatu kadiri in za ta gabatar ku labaran na sashen zabarmaci idan ta kammala akwai muhawarar yan jarida ta musamman albarkacin ranar sha uku ga watan mayu ranar sallar matan nijar inda nafisa sirfo zata zo tare da bakin nata Ayi saurari lafiya masu ina kwana yau dai na yi niyyar kawo miki ziyara a ofis ha ba nafisa aikin san ko da yaushe ƙofin sashi na abuɗe suke na sani duk da wannan ni ƙaunar kice mai tsada ko ke ma aikin sani ba ma sai an faɗa ba ba tsaya yaya ina ganin ku ba ku wasa da bin hanyoyin kariyar cutar covid-19 fa ƙwarai kuwa ayi wannan karin cutar na biyu ya cancanci mu ba al'umma kyakkyawan misali. Hmm, na gane shi yasa ɗazu mai gadinku ya hana mu shiga ofishinku ba tare da mun sa takunkumi da kuma ba tare da mun wanke hannuwanmu ba an ci sa'a muna da takunkumanmu a cikin jakokinmu muka sa su muka wanke hannuwanmu sai muka shigo to ko kuha kin ga wannan karan cutar na biyu da ya sake dawowa ya danganta ne da sakacin jama'a kamar yadda kuke yi ya kamata ki san ciwon kanke. kullum ina ƙara jin hankalinki a duk lokacin da kika shiga cikin taron jama'a ki tabbatar da kin saka takunkuminki kada ki sakaci da wannan insha Allah yaya mu ba da kyakkyawan misalai mu kare kanmu mu kare sauran jama'a wannan sako ne na studio kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa.